والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم يوم أكو ga سفر safar منذ صلى الله عليه وسلم dubu تتريه da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da a uku ga watan Nuwamba shekara ta dubu da goma sha shida. Muna cikin karatun littafin Sahihul Bukhari. Yau za mu tashi a cikin babun na Bismillahir Rahmanir Rahim. Babun Najashi wa man qala la yajuz zalika zalika al Babun cinikin cinikin kori da wanda ya ce irin wannan ciriki baya halatta. Qala ibn Abi Awfa ibn abi aufa yana cewa annajishu akilu riba mai cirikin kore mai cin riba ne shi khani mayaudari ne shi wa huwa qidamun shi yaudara ne ba ta ce baya halatta yaudara ne ba ta ce baya halatta قال النبي صلى da amincin Allah tabbata a gare shi yaudara na cikin wuta wa man amila amalan laysa alayhi amruna fa duk wanda ya aikata wani aiki wanda baya cikin umurnin mu baya cikin al'amuran mu fa huwa raddun to an mayar masa ba za a amsa ba حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال an karbo daga nafi'u daga malik ya bamu labari daga nafi'u daga ibn umar radiyallahu anhuma قال يتي نهى النبي صلى الله عليه وآله game da cirikin najas to wannan ciriki na najas mun yi bayani satin da ya wuce cewa cirikin najas shine cirikin kore wato abin da ake nufi a nan shine a ya zamanto mutum ya zo zai siya kaya a shagonka kama ce zai siya fata bari ana siyar da fatawar bari dubu goma sha biyu to kai sai ka ce dubu ishirin sakamakon yi tambaye ka nawa ake siyar da fatawar bari sai ka ce ana siyar da fatawar bari dubu ishirin da ke dubu ishirin ya yi tsada sai wannan akwai wani dan kore a gefe dan kora haka yana can gefe shi ba shi da jari a hannu bai da komai shi aiki shi kawai shi ya yaudari mutane baka shi yana gefe da zaran ya kashi da shago sai ya sauri ya zo yana zuwa sai ce yaya nawa ne ake sayar da fasahar bari sai a ce fasahar bari dubu ishirin ya ce dubu ishirin ba rage eh ba rage su gaskiya a bani guda talatin saboda yanzu yanzu nan na je wani shago aka ce mun dubu ishirin da biyar saka abin guda talatin sai a bashi talatin sai ya yi ka kusa. an gane wani ko idan ya mika kuɗi sai shi wannan mutumin kamar an za shi kenan da ya ga wannan mutumin ya siya dubu ishirin da biyar biyar zai a dubu ishirin kai sai ce to a shi kenan daga daga ne abu ne mai tsada abin na tsada a nan da ya yi arha sai ya yi sauri ya biya domin kada wannan ya ƙara kuɗin sai ya sauri ya bada dubu ashirin a bashi fasawar bari yana tafiya sai shi wannan wanda ya sai guda guda nawa biya guda talatin sai ya dawo da duk guda talatin nan sai ce a bashi kudin shi sai a shi kudin shi sai kuma ya ce a bashi kuɗin a bashi ladan aikinsa dai aikin da ya yi ya ingiza wani mutum ya siya da tsada abin da bai kai haka ba an gane wannan ko to saka wannan kuskure ne sannan na biyu laifi na biyu akwai ciniki akan cinikin dan uwansa ciniki akan cinikin dan uwansa dan uwansa ya fara tsaye, ba a gama ba shi ya shiga ya zo kawai ya san ana ciniki tsakanin a mai siyarwa da mai siye sai ya yi tambaya wai nawa ne fasawar bari aka ce dubu ishirin kaga ba a gama ciniki tsakanin wancan da wancan ba shi kuma ya zo ya shiga cikin cinikin wani to a nan wajen ya yi laifi kaga laifin shi guda biyu ne ko laifin farko ya yi ma wancan ingiza mai turuwa laifi na biyu wato ya yi